sai a takbir inda ramil jimari ma a kulli haso yanzu mun taho kuma mun zo mina daman daga yadda tsarin yake daga arfa sai muzdalifa sai ka dan matso mash'aril haram daga nan kuma sai ka kama hanya ka tafi sai ka je mina a minan ne zaka karsa karshen mina ne ake jima an gane karshen mina yanzu kamar masallacin nan kofar can yamma ba ita ce ƙarshe ba to kaman nan ne mina to can ne ƙarshenta to a nan ne wuraren jifan guda uku su akwai aljamratul aqaba akwai aljamratul wusta akwai as babbar ita ce aqaba babbar ita ce ta ƙarshe sai ƙanwata a tsakiya sai kuma ƙanwata a farko ranar farko idan an zo ba a jifan ta farko ba a jifan ta biyu ta uku ake zuwa a jefa za a gama sun rufe wurin saboda shari'a ba ta ce a jifa a lokacin ba nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce yukabbiru kullama raba bi hasatin inda aljimari salat duk lokacin da zai yi jifa kuma kowace tsakuwa yana jifa yana yin kabbar haka ake Allahu akbar ma'ana kana jifa kana kana kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har guda bakwai guda bakwai ranar farko dinnan bakwai kadai zaka je jefa can ta karshen. babban rana ta biyu zaka zo ka jefi ta farko bakwai ta biyu ma bakwai ta uku ma nawa bakwai tsakuwa nawa kenan 21 da ɗaya to tsakuwa 21 da ɗaya ake ji gobe ma haka 21 da ɗaya kaga ya zama arba'in da biyu to rana farko kuma ga bakwai arba'in da tara farkowa arba'in da tara ake ji to kowace sai ka yi kabbara wannan shine abin da aka rawaito kada wani ya ƙara da wani abu akwai wanda zai zo na jifa Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai jifa Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani Allahumma salli ala rasulillah wani kuma Allah ka kara manzo Allah daraja sai jifa Allah ƙara manzo Allah karama sai jifa kaga wannan magana Allah ƙara masa Allah daraja abu ne mai kyau Allah ƙara masa karama abu ne mai kyau salatin annabi abu ne mai kyau amma anan aka ce kai anan aka ce kai ba so yanzu in kai wannan magana sai ce ka gani ba ta san annabi kisa addinin fahimtar sa ake yanzu kun ga ga hadisi nan me ake yi a wurin kabbara to akwai kuma larabawa mutanen ƙauye su ma da kuma sauran ƙasashe irin jahilan nan waɗanda ba su karanta addini ba su kuma tun da wai an ce wai jifan shaidan ne la'anatullah alaikum shaitan go la'anatullah alaikum shaitan go kana jifan rami kana wai la'anatullah ina shaidan nan aure cewa jifan shaidan din nan fa babu wani nasiri ce shaidan ake jifa la aya wala hadith an ce iya aje aje amma ba taba ka taba ganin sai aka ce wai wai ramyu shaytan ba la ramyul jamawat ake cewa to mutanen mu ne haka kuma wannan abu abun mamaki malam duk duniya wannan fahimtar haka aka gino yi cewa ai tunda wannan ake ji ba to shaytan ake ba. wannan shaydanin ko da ana ji sa duk shekara kai da ya mutu to wani malam za ka ga takalmi wannan ni da ido na gani na rantsi da Allah mutum sai ya ce takalmi sa wai irin yana cike da haushi wani fa da zagi har da zagi akwai masu zagi har a sha kafa a ina jefe shi wallahi yau wani kuma ya yi sai dauko katar ce yaushe za ka dauki garami ka dake shi ya daku to kaga hatta tsakuwar da za a je faɗin shari'a ta nuna mana wani irin tsakuwa ne annabi ce hasal qazf hasal qazf irin tsakuwar nan da yara suke yan menene su rauna yar balle wanda za ka ɗora ta akan farcen ka haka babban yatsa ka ɓalla ta da ita fa ake amma mutum ya je ɗebo manya manyan tsakuwa da duwatsu ya tafi kala ya je fasa kan wani kuma wani ma bai iya jifan ba wani ba daga can ma iya jeho wallahi tallahi ba inda yake zuwa a gaban shi yake faduwa kuma amma sai kabbara sai wuce kawai shi ya gama jifa duk wanda ya jefa bata shiga ba bata yi ba yasa ake so sai ka saita wajen jifan sai ka saita annabi kuma ya nuna mana yadda ake jifa ka sanya makka ne a hannunka na hagu mini a hannunka na dama ma'ana yanzu nan ne ake yin jifa wannan ne wajen jifa to ba ba za ka tsaya bane a nan a nan idan zo ba haka ba saboda jama'a ta yawa ba zai iya isowa ba to ko sai ka taho kuma za ka yi sai ka tsaya a haka nan gama na shine ne na baro mai nake nan kuma shine na shine makka to sai ka sa makka a hagun ɗinka mina a dama sai ke jifa kuma galiban idan ka zo nan sai ga ba mutane inda annabi ya ce a zo a jifan ba mutane a wurin kuma wannan ku jarraba duk wanda ya je aikin haji ko umara zai gani duk jama'a haduwa ake anan wallahi wani malam daga can fa zai fara jifa kafin ma ya karfi ana malam ba ai zo ba ba amma ina in yawo watsa su kun haka zai wuce da yawa akwai masu jifan na tsakuwar ma ba ta shiga wurin kwata kwata kawai zai sauke na wuri furin ya gaba kawai sa komai mutum ya karanta an ba ka ba wallahi malam zaka sha ka dai sha daɗin jirgi kurin ka je ka dawo <laughs> to Allah ya gane da to sai yake cewa yukabbiru kullama rama bi hasatin inda al salat kuma ya yataqaddam sannan yi gaba wa yaqifu yad'u mustaqbil al-qibla to ga wata fa'ida idan ka zo jifan wurin farko ranar da za a jefa wurin farko in kai jifa da tsakuwa guda bakwai to sai ka dan yi gaba kadan kadan tura hannunka na hagun gefe sai ka tsaya kai addu'a shi ma wannan wurin wurin jifa wurin addu'a ne amma ana gaya ma da yawan mutane in ka kasa alhazai kashi ɗari in an ci sa a samu kashi ashirin suna yin wannan addu'a dan ba su ma santa ba galiban idan an yi jifa an jefa wurin farko wurin farko to sai a dan matsa kaɗan ka na hagu ka daman tafiya zaka tunda a jere suke yi a gaba ne in ka jefa ta farko ta gaba ne ta gaba ta gaba kafin ka je ta biyu sai ka tsaya a gefen hagu sai ka ɗaga hannu kai addu'a duk abin da kake so ka tsaya karanta aikin hajji sosai addu'a ne majority dan a nuna ma muhimmancin addu'a a rayuwar dan adam wallahi da ita muke rayuwa kuma da ita ne Allah yake ba mu kariya amma jamratul aqaba fayarmiha amma jamratul aqaba babba kenan ta karshe ta kusa da makka to wannan annabi yana jifanta ne kawai wa yukabbiru inda kulli hasa yana yin kabbara wa yansarifu ya juya wala yaqifu indaha baya tsayawa eh wannan addu'a kenan addu'ar da ake in an je wurin farko ne ake da na biyu wuri na uku ba a yi to malam wannan ai kaga sai ka je makaranta ba wai kawai alaji ne kai ka je ka lale ka biya an maka biza amma tiket da komai farfarfar zaka taho in dai baka je aka koya maka ba ba inda zaka akwai wanda baya zuwa bita baya sauraron malamai baya neman kasa din da malamai suka yi bayanin aikin hajji haka kullun ragagau zai tafi yau yau yau yau ya tafi yana bin abu na wani kuma duk inda ya ga farin balarabe to shi yana kamar ya ga wani annabi annabi ne sai ya tabin sa balarabe wai balarabe ko wani ko wani dan indiya an kaga wani dan indiya mai dogon gemu jahili bai san komai ba shi zaka yi tafi ai waɗannan ai malamai ne wataƙila ma ka fi shi ilimi bai ya ka karanta kun tun daga garin ku tambayi malamai yanzu cikin masu zuwa aikin aikin hajji mutum ɗari za su je aikin hajji in an ci sa'a samu mutum talatin su ne suke bincike ya annabi ya ce ai sau da yawa zaka ga kana cin gyaran mutum ya shekara goma sha biyar ashirin yana zuwa aikin hajji amma wallahi in kun yi aikin hajji da shi wallahi ka ci gyaran shi akwai shekarun da muka yi aikin hajji da wasu alhazai muna jami'a sai muka tafi zuganmu da su an je a ce ai karaci malam yau shekara za fa wannan aikin hajji wallahi ban san wannan abu ta kashe kuɗi kawai duk abin baka nemi ilimi akai ba zaka zo da abin mamaki ciki na'am eh to ka gani ko to ka ji da Allah to ka ji da Allah ka ji wani jahilcin wani shi da yazo ba an ce a jefa bakwai ba an ce a jefa bakwai ba to sai hada bakwai din gaba ki dai duka dai ya zuba su kuma sai da aka yi dan uwa masa bayani yace ka gaba dan ya ga zai zuba su ne sai ce ba haka ake ba da ɗaya ake yi ya rike shi ba amma wallahi yana sake shi kurin ijiyo ya so gaba ka duba dan girman Allah to suna nan da yawa kuma wai balarabe ne to ya ka ganin wannan ka dauke shi malamin ka ne shi kake bi ka san akwai yan Allahumma Allahumma na haramun nan idan ka zo kana dawafi in ka yan larabawa nan ko yan indiyan nan abin suna Allahumma Allahumma sai ga bakin mu Allahumma Allahumma ya kaza ya kaza bare da gaske kasan su da yake yawanci akwai bid'a a cikin sha'anin su ko yan Indonesia ko yan Indiya, ko yan ina ne yan kasashen nan sai su taho da zuga su wani ya zo ya rike littafi yana ma karanta wallahi bai iya karanta addu'o'in ba kuma ina yake sai littafin a gindin haramun nan dan shagunan nan zai tsaya kawai ya sayo dan littafin sa wai d'a dawafi haka da Allahumma Allahumma wane ne wane ne wane to bakin mu in yazo tunda shi bai iya addu'a ba shi kuma ya dauka addu'a wai sai kai da larabci abin da ya fahimta kenan kawai sai ya jona wannan fararen shi ma ya daga Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma wane ne rabbana rabbana wace ce haka za a yi zagayen nan guda bakwai duk abin da suka yi shi ma sai yi in sun tsaya sai ya tsaya in sun yi gaba sai ya gaba kuma ka sa ido ka gani abin tausayi mutum ya kashe kuɗin sa amma bai ma san me je yi ba kana bin inna rududu Allah kiyaye mu wannan riwaya ce sai ya da muka karanta riwayar Bukhari ne malam da Muslim